Zama masu sauraronmu da wannan la'asariya Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da daraktan shirin tallafawa da kuma taimaka ma manoma su fahimci noman kasuwanci da kuma dabarun samar da kasuwannin sayan wasu nau'ukan albarkatun noma a wasu zababbun wurare. Hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID ita ce ta bullo da wannan shiri da ake kira market 2 kuma shugaban wannan shiri shine Aliyu Sama'ila. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da Aliyu Sama'ila za su ci gaba da tattaunawa yau akan horo da koya ma manoma dabarun noma albarkatun da za su iya saidawa da kuma da manoma. akan bambancin zuba taki da kuma zubar da taki. Kada in ja ku da nisa ga Muhammad Ibrahim Kwari da Darakta Aliyu Sama'ila. Wai magana horan nan da kake ce ga manoma, yaya tsarin yake ne, ya kuke lalubo su manoman kuma wace siga kuke bi ku ba su horon nan har su hau kan siddi. To, a tsarin harko da muke shi ne sai mun biɗi wa zai sai kayanka. don a turanci abin da muke ce manoma produce what you can sell not what the market eh. samar abin da zaka iya sayarwa exactly ba wai ka tsaya wai suka noma ba kusan nan kai ta wa zai ce hmm. ah, ka noma abin da kasuwa ka so to za mu fara ne da kama zan baka misali kamar shinkafa ah, kamar nan kano muna da wayanda muke abokan mu umza rice mill wayanda su muka fara tunkara cewa ton kamar nawa kuka bukata ga shekara sun ka ce suna bukata kamar ton dubu ɗari sun ka ce to kuna samu sun ka ce ina wani lokaci sai sun ruhe ma saboda babu a shinkafa da za su sarrafa su sa ga buhu saboda shinkafa su daidai take da wadda ake shigowa da ita daga waje a to mun ka ce musu idan mun ka horar da manoma sun ka kawo muku za ku siye ta daidai da wadda take a kasuwa sun ka ce yi sai muka shiga yarjejeniya da su sannan muka shiga yarjejeniya da ita jihar da ta ciki saboda mu ba ba mu san inda manoman suke ba muka shiga yarjejeniya eh, kai sai muka shiga yarjejeniya da kamar ita jiha kano cewa to ga abin da yake tahe da mu ga kuma abin da muke da niyya a bayan shiga wannan yarjejeniya sai muka tahi muka samu manoma a kiyasin mu idan muka ba manoma horaswa sun kai abin da ya kamata to lallai za su samu a biyan bukata a kiyasce tun da an gwada an gani sun ka yi shuka yadda kimiyya ta nuna tsakanin tushe da tushe su ba tazara kaza ga lokacin sa taki don akwai ga mu akwai abin da muke kira zuba taki da zubar da taki zuba taki shine in ka zuba shi yadda ya kamata zubar da taki kuma in ka watsa shi yadda mu ka watsa ke gana naki gana naki ga kahin su gama rabi du ya bi iska ya ta ko kuma ruwa ya ta ya wanke shi amma in ka soki kasa ka huda ka zuba shi yadda za ka yi shuka to shi ya zuba taki yadda abin ne to duk yawancin ƙananan abubuwan ga manoma mu su san su ba to shine in muka abin nan sai mu yi kiyasi to in za mu horar da manoma kaza a daga ƙarshe in sun kai girbi za su iya kawo muku kashi kaza cikin bukatar ku sai ku biɗi sauran kashi kaza to a wannan tsarin za mu ta tare ake yin ta gaba ɗaya ana kamar duk wata uku uku ana taro na masu ruwa da tsaki cikin harka sai a tuna ina ake su bangaren gwamnati da kace kuna tare kuka kulla wannan wacce rawa suke takawa rawar da gwamnati ke takawa shine za ta ba mu malaman gonanta muna dan ba su dan wani abin da za su sa mashin mai su yi ta haka amma ba mu ka ba su albashi ba gwamnati ce za ta ci gaba da ba su albashi amma mu za mu horar da su ga yadda sabon tsarin ta da abubuwa suke na kamar shuka shinkafa da yadda za a ta da ita a cimma biyan bukata zan baka karamin misali kamar yanzu a shinkawa a gwamnatin tarayya ta ce manoman najeriya suna samun ƙasa da ton biyu a kadada guda to mu duk manomin da mun ka hore yakan samu ton biyar zuwa sama akwai masu har bakwai a hekta ɗaya mm. so ka ga ya ruɓa wajen uku kenan ga ga abin da ake abin to muna ba wa'annan malaman gona irin wannan zuwa kuma muna biye da su koyaushe ake horar da manoman nan muna tare da su mu abin abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau saboda haka mun ɗiga aya a nan idan Allah kai mu rana ta yau za mu ci gaba yanzu a madadin Aliyu Sama'ila daraktan shirin Market 2 na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori wanda ya tattauna mana da shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.